ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله yana da sunaye mafiya kyau waɗanda suke nuna ɗaukakarsa da cikar kamalarsa ku kama ƙafa da su zuwa ga Allah cikin neman abin da kuke so ku yabe shi da su, ku ƙyale waɗanda suke karkacewa gaskiya a cikin waɗannan sunaye, su sanya su ga wani Allah ko su kore su daga gare shi, ko su canza ma'anarsu, ko su kamanta waninsa da su, zai saka ma waɗannan da suke karkatar da su daga gaskiya da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke aikatawa.